قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم sai mutanen alkarya suka ce wa manzanninsu hakika mu mun canfa ku kuma idan ba ku daina kiran mu zuwa ga kaɗai ta Allah ba za mu yi muku uquba ta hanyar jefewa har sai kun mutu kuma tabbas azaba mai raɗaɗi za ta same ku daga gare mu.